ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين kuma kar ku tauye wa mutane haƙoƙinsu kuma kar ku yawaita ɓarna a bayan ƙasa ta hanyar aikata sabo